babu shakka wannan rana ce ta bakin ciki da juyayi ba gare mu kawai ba har ga annabawa da mala'iku da dabbobi da tsuntsaye da kwari baki ɗaya eh, wannan ya tabbata a cikin ruwayoyi daban-daban sai dai eh, mutane a wannan zamani namu a wannan lokaci sun rinsa idanunsu daga ganin abin da ya faru tare da cewa yana nan cikin littafi sun karanta sun sani musamman malamai ah, amma dai Allah cikin ikon shi da rubutunsa ya so mutane su farka su gane su san me ya faru kuma wannan shine abin da yanzu ake rayawa shine wanda aka gama yanzu muna rayawa na shahada Imam Hussein alaihi salam a Karbala a irin wannan rana ta goma ga almuharram wadda rana ce da bata ɓoye ga kowa ba ah, galibin mutane ah, da muke zaure da su a wannan nahiya wannan abun a zahirin shi bako ne amma ba bako ne a cikin littafai malaman su sun sani kuma wani kallo da suke mana a matsayin ko yan shi'a ko wani mai kama da haka amma sun gagara su ce shi Usainin dan shi'a ne sun gagara su ce tare da cewa shine jagoran shi'a din shine shugaban gidan shi'a din baki ɗaya addinin baki ɗaya shine shugabansa kuma wurare da yawa ya ambata cewa da shi da shi'ansa da shi da mataimakansa shi'ansa shi'ansa amma su mutane galiban mu suke kallo idan suna ganin abin da muke ba daidai bane ko abin da muke ya kauce ma ka'ida ko shari'a shi abin da Husaini shi ma ya saba ma shari'a ya saba ma addini yanzu abin da Imam Husaini ya ba addini bane turjiyar da Imam Hussein ya nuna akan zalunci da kuma ganin bayan addinin musulunci da ake kokarin a yi tsayi tsayin ka yi sadaukar da rayuwarsa akan wannan shi wannan menene shi ya sunansa shi shi an ci sunansa sunansa shi an ci sunansa zagin sahabbai sunansa abin tawaye ko bijire ma mulki ko wani abu kama da haka to galibin mutane abin da suke kallon abin da ake yi kenan amma muna ba su uzuri saboda al-insanu aduwwu ma jahila kullum mutum yakan jahil yakan kiyayya da abin da ya jahilta duk abin da mutum ya jahilci ya jahilta kuma sai ga yana kiyayya da shi amma in ya waye ya sani to sai ka kuma ya dawo cikin hayyacinsa wannan na irin wannan mazalimiya ta faru da gaskiya ne kan To, kasancewa dama kullum akwai wasu bayan Allah da Allah ya ajiye waɗanda suke kwaikwayon abin da Imam Hussein ya yi da kakansa da mahaifinsa. Kuma a wannan nahiya tamu Allah ya arzuta mu da jagora Said Ibrahim Zaki wanda yake kira zuwa ga turje mazalinci da kuma ɗabbaka adalci da dawo da hukuma ta musulunci a cikin al'ummar nan. wadda tarihin ta tarihin addinin musulunci ne al'ada ta musulunci addinin ta musulunci rayuwar ta musulunci eh, turawa suka zo suka kawar yanzu malam yana kira a dawo wa wannan eh, turba to kuma babu shakka tabbataccen abu ne duk wasu da mutum ya kokarin a yi wannan to abin da ya samu imam Hussein fa shi da ya same shi kuma shine abin da muka ya samu malam Azariya a eh, shekara ta 2015 2015 abin da har yanzu kuma yake faruwa da shi don har yanzu ba wai malam an ya kubuta ne daga zaluncin wani azalumin ba yana nan a cikin talala daurin talala yana nan kuma a cikin lalurar rashin lafiya an hana shi zuwa asibiti bayan an jikkata shi guba na cikin jikinsa har yanzu Allah dai ke raye da shi kuma wannan yana daga cikin mu'jizar wannan addini da kuma karaman gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa babu shakka Allah ta'ala ya nuna ƙarfin ikonsa cewa a harbi mutum halbin da ba iyaka kuma halbin mutuwa amma kuma bai mutum ba guba ta zauna cikin jikin mutum abinda yake akwai wani mikidari dan karan da yake zama cikin jikin mutum amma shi ya linka sau goma sha ko ashirin amma kuma yana raye wannan kenan na'am wani wani sako yake da shi ga ita al'umma gaba ɗaya da kuma su mahukunta da ke sabbaba waɗannan bala'o'i. To, al'umma dai ya kamata su farka. Babu wani abu da zai ceci mutane illa addininsu. Ɗazu ina magana da wani limami cikin abin da nake ce ma limamin da ce ku al'umma Allah ku Allah ya ba al'umma kuma al'umman nan suna sauraron ku ku yi kira ga al'ummar musulmi cewa wannan kashe-kashe da wannan zalunci da ake da wannan kamen mutane da ake kamar dabbobi da kuma kashe-kashe da ake ta yi ku kira ga al'umma cewa su adana katin zaben su amma ba za su jefa ƙuri'a ba sai in an daina kashe-kashen nan inda ita gwamnatin tana son ta ƙara samun dama ne domin ta ƙara cutar da mutane da kashe-kashe da kawo matsaloli domin da tana da niyyar magance matsalolin da ta magance saboda haka al'ummar musulmi zaben da suke na farko suka zaɓi wannan buhari a ce mashi kuskure na biyu ganganci to na uku wuta ne wawa shi zai sake jefa hannun sarami inda aka cije shi sake maidawa saboda haka kar su sake ba wa wannan gwamnatin koma wata dama domin an ba wata ma ba a san ita komai ta zo da shi ba wannan dai mun ga abin da ta zo da shi na kashe-kashe da cutar da al'umma to in an sake ba wata ita kuma ban san me za ta zo da shi ba domin hannu ɗaya ne da janatan da ya tafi da wannan da wanda zai zo duk abu guda ne kuma duk aikin wasu suke su kar su zaɓe sai an gama sai an daina kashe kashe kawai shi tun da ba sa son mutane su gane kuma in an ɗauki makami mutane suka ɗauki makami sai su ce an yi tawaye to shi kenan an ki a yi zaɓe ba za a yi zaɓe ba sai an daina kashe kashe wannan kenan ita kuma gwamnati in tana nan to ta hana abin da ke faruwa sannan kuma ita gwamnati ta sani cewa wannan farmaki da kashe-kashe da suke yi kamar zari yanzu na ji an sun kai farmaki to ba san na sauran wurare ba amma dai ba zai maganin al'amarin ba yanzu da yau shekara bakwai muna fafatawa da su ta kowane fage ba kuma abin da harkar nan take yi ta bari saboda haka ta san cewa ba wannan abun ba wai mai wucewa ba ne, ba mai karewa ne, ya zo ya zauna ne dimin da'ima saboda haka idan suna da yadda za su Embassy su tattauna da jagoran harkar nan a sama ma kasar mafita don shine abin da ke gaban malam ya za a sama ma kasar mafita to su zo su zauna da malam a tattauna a ga ya za a samu sannan ba kowa dama ya yi addinin sai da fahimta amma in ba haka ba to za su ƙara yin kuskure bisa kuskure sun yi kurakurai kuma za su ƙara kurakurai kuma har abada kuskuren su ba zai yi daidai ba za su yi daidai ba har abada saboda ba a gyara kuskure da kuskure insha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi